دمه من الغني صلى دمه da jikin ya bi haka dai alhamdulillah na ga abin ya harisa sauki ya harisa Allah so. Wai na kaskata nawa. Tana nan cikin ɗaki. Haja. Aja kaska. Abin da ne na ciki. ki tashi. ko da yake na san jiya baki bacci ba shi yasa. Na bacci gare ni. Na sani. Ya jiki? Allah da shi sauki. Wo? Allah ta Allah. to kuma kana garin nan na ganin ka to alhaji ka san ban ka san wani al'amari yake gojirgo ka san wani shi ke ni saboda shi na ɗan bazzakuwa saboda komi na na shi ka ba gaskiya maka caba da kai caba da dama duk ni na aje kuma duk ni ke iko da da gojir gojir saboda haka duk wanda na so in yi jifa da shi ina iya jiwa da shi bai ka ban jiwa sai kuma bakin bakin a ga dai na ci a wani ban ba ban gani ba an hana je mutuwa ban arme ban ci ba ban gani ba bakin bakin ka kabe ka ci na da ni ban ci ba ban gani dan na ce a ban ci ba ban gani shi kenan dai an hana je mutuwa ban arme ban ci ba ban gani ba bakin bakin ba ban ci ba ban gani ban ci ba ban gani wannan ya ci ba ya ci ba to mu ga arna ce a ga mutuwa yi wa Allah ran ku ce ina yi lahiya ko Allah ya soba Allah ya so Allah ya so dan wane ne ya taho bako ne ya taho daga Kaduna ne fito da Kaduna yake Kaduna ne ke Alhaji a oh, yaro Alhaji mai launi me ya ce maka ne ya ce in kawo ma dubu ashirin ya ce kin ko sai watan gobe. ba ni cewa ba. Salamu alaikum. <laughs> alhaji o kai ko inna lillahi na yi bakin gani tun da na ga caba <laughs> wani na hanga hajji ya jaye daga da koko ke ka jinya dai ke ka jinya dai wani kuma Allah ta shi kuma ta wurin a ya kai me kice kada kwara da shi ko ne kwara da shi to ki dai koma can in koma can nan ne ka jinya eh ai kamar wata sata muka yi eh wata sata ka kuka yi to in tashi ta sa irin sa irin da rana to cikin wadan gawa kai mai sata a ah, to ni ina da sani amma ni dai ina da to ba shi lahiya a ah, Allah dai ka ba shi lahiya Allah dai shi da shi ka ba shi lahiya godurgo <coughs> eh? to ni wai ta tashi dai ta ba ni ya kusa da ta zama ya zana da can ya zauna da shi in ma ba a zama na ga gidan in hita sai da ka zauna da shi amma ni na bamba da kai shi to da me yake tun shi ba wallahi a kai me alhaji mai launi aiko ni alhaji wa mai launi yace mi yace in kama alhaji dubu ashirin dubu nawa ashirin kin giko sai watan gobe wallahi ba a yadda ba wato kun ji alhaji mai da lahiya ke kanka an ji alhaji bai da lahiya da ala da zaton ya mutu a can ya rabin kuɗi ka koma ka ce ba a yadda ba saura dubu ashirin saura dubu ashirin eh a yawan su shiga to ba a yadda ba ba a yadda don Allah ko ko ba magana mai kyau yau damo a a yau a a magana ta take a kai magana inda kana ga magana dubu ala ko da su ai ya kamata a ansa ko da su ka ce ya tattaro a ba magana abinai abin su to kun ci sautin to wasan garai shin magada mutuwa za shi to wannan dare a dai kawo mai abi zai kashe kai ka dai ka ce kuɗi ba amsa su sai an ciko su duka dubu arba'in Bojirgo. Eh? To ni tsaya ka ja. Ni awwal abu ga Alhaji. Kai awwal abu ga Alhaji. To ba amsa. Ina zato ana iya a baka magana kai dare. Ban je ba wagga. Saurara ko da kai ya baka kuɗin motar da zaka wa kai. A'a. To ta yi in cikin su kuka ɗiba ta yi. ba amsa to anko ne to ba amsa ka koma da su an ka ce kana shi ne ka koma alhaji gurguje zan koma to ni ko mi ni ma ba a bashi ko ani ni wal alhaji wallahi ba a bashi ko ani tayi ba me kace alhaji ka to ba ba ba shi kan kan ka ko a kin gani shi ke na ta hana a bashi kuma a hana a kai wani na ta ne ni ta so ne na da ina kake da makaranta ha lahiya injin da to in bai da lahiya kai ka bashi lahiya to in bai da lahiya kai ka bashi lahiya domin me ya kaza nuhi an ba ku hutu ne ko kuwa tsere maka ga kokari alhaji wallahi amai sai makaranta yanzu ina makullin mota yake ka tsaya baka bari shi baka da kai mota to baka shi baka da kai ne to ai ma ba nan ne da zu da zaka can wanda ake aje to ko na san inda na aje to ka dauka bari amai sai makaranta ha kaska kake nan wani abu na yi ma zo saboda rigima ce kai wallahi rigima ce dai ta ɓaci rigima dai ta ta ɓaci dai mota ta dai mota ne wa kun ka sai ga wuri ba ku ina jin kuna ɓaci na ina jin kuna ɓaci na wallahi ina jin kuna ɓaci na tun ka hiki taho inda alhaji da an rike da alhaji kai alhaji a bashi naira biyar a aje shi makaranta ko to tashi mu tafi ah. ba ka zama gidanka ina takalmina eh eh a hankali kuma in ka je ka ba da shi wurin malamai zan faɗa ma yarda so a yi mai bulala tun da dai abin ya san shegantaka koko ba a yi mai bulala tashi mu tafi ka kuma ka takan in ta ke ka kashe ni wallahi in ta ke ka kashe ni ka ku da zo ku tare ni ku ta zo ku tare ni ai shi ai shi na babu wani kwanciyar hankali na hankali na kai da hankali kai dan bida kake ka ko rashin hankali Allah Allah ka saka aro ba ni da su wanda miji ne yake haka ni ka in ba kamar hankali nake ba ki ban ba ni da su don dai kina mace tsaya ta duk kayan ka nan da agare ba akwati mai taya alhaji kan kai ka da ta gwamnati akwati mai taya sai ya ji sauki in ba don ba ana kawo shi wai ko ba ranka ba yana so mishi tun da miji na na ai so na yafi

ai shi ajin dadin ka kai ka saba da ka taho ka baro makarantar ku a dauki kudi a baka wallahi sai na tsahirin tsohon wala yayi ma bulala rin tsohon ka wajen alhaji a ce a zane ka Thank you. Ni eh, zan yi ma? Nake bi haya za kai. A kai dama kai mun ka biyo. Eh. Alhaji ya ce ka ba da waɗannan rabin kuɗin Eh, zuwa daga nan har zuwa shekara mai zuwa ba mace yake ba kajiya sannan ya baka ka sauran ka kawo amma a aiko ka don a samu abin da an ka baka kajiya ya ce ka ba da rabin waɗannan kuɗin to sai ya baka waɗannan rabin kuɗin eh dubu ashirin ba dubu ashirin ko to ko shekara mai zuwa an ka kawo su ba ko to shi kenan mm. eh dubu ashirin a'a ai shi kenan eh. Eh. dubu ashirin ne to kenan kaji ba a rage mai haya a to wallahi yaro zan kaiwa makaranta hito hito hito hito ne ce kaga hanya nan ka kaga hanya ko ka bi ta kai ta tafiya sai ba kaya ka jiya eh ba kai ba ka iya kai ta mil goma ya ka kai kana iya tafiya a'a za ka ci ba ka iya ta mil goma da nan zuwa ba kaya to ko ba ka iya ta ba ni ɗaukar ka kai ta tahiya ba ta wuce mil goma ba to to kwannan ni dai faɗa ma alhaji zani na kai ka faɗa ma alhaji na kai na kai ka ka kwannan to tun da baka iya tahiya ni a kato da mota babanku na yi muku iko ka taho ka amshi mota na jiya mota babanku ta kuma na amshi mota duk mai maganin mota ya taho ya amshi mota kato ya yi muku iko da motar 做官呢。 na san yaro baya wa mugunta sabko to in ta tashi ci shi ta kai mai na san wanda da kai musu ni an maganin su ni an maganin su sun gana kyale su wai kowane eh, eh, eh, alhaji araban makka ya kasan almi a alhaji na kudi na sun tsaya son a yi riko ya rika duk ƙasa ta zan tashi mukan mu dama ko gwamnan tarmai an kai mai ai raji daɗi <laughs> shi ni na aje kuma ni na aje saboda haka da ya dawo babu wani abin da zan mashi illa kuma kudin mota na duk da kudin da ke hannun shi na san ina da kudi hannun shi amma zai tafiye shi zai ce tafiye shi da kudin bansu saboda haka yadda yake yi makaska cin kashi ba ni jin daɗi yau shi wallahi wace malama duk wallahi wace malama da matanka da dushe mai shirsu kamar dai shi a da gida babu ɗiyanka bayi ne na ah, ko makaranta ba a ya zo duba ko ta ba da yi a ba ta shiga ba ta ba ta shiga ta ba ba ta ba ta shi

da mu lahiya ko babu alhaji ah, mi wai mi ake cikina da mu lahiya ba ka yi min magana ta ba ah, kaska lahiya an kai yi ni me same ku na'am ne ya dawo shi eh? yau kan kwanan bashi ya kare kwanan bashi na mi da kake mini ya ishe mini ma ba ni iya zama da kai ko ko kana mini irin kai ina makullin mota na ban makulli na makulli gashi kawo ni wai ko wani munafiki kun ka kulla bari hada maka ai tun wani munafikin ga ya zaka tun wani munafikin ga ya zaka na san da munafiki gidan ga bai karewa ana gani ne kamar wawan munafiki amma munaficin min ni ma me ya baka ni ba ai gashi ka kun hade min kai hadewa kai ne wallahi diga tahiyan hannuna duk tsiran ka yake duk daren wani irin kai shaba kai zaura da shi damo ya dai tafiye shi yanzu ni in tafiya ta ya tafiye shi na jiya to Allah ya tsawo ka kan kanka sauka kirki yan ka bari ga gidan amma ga abincin ka ta an gama tuwon yunwa ne ka ji yunwa ka ji ba su ba Allah ba su bana ba a to tuwo kan ba na cinkana ba wannan tuwo na hita shirin mahassadana bari ka gani abin gada ni tsawo kwayar gada ni tsawo tashi da nan kuma can cikin ɗaki ka zamna kwayar gada ni tsawo gata wallahi sai na dama yaro baya wa mugunta sabko don in ta tashi jijjigi ta kawai mai caba ta shi da damu wallahi sun shiga uku yanzu ga kamso din ga na sau da kwayan har wata har wata ga in zuba musu cikin tuwon ga in zo in ce kai ga tuwo na ya muku da sun ci su yi rashin hankali su zo gaban alhaji suna wasu yan take-take na san alhaji mai da lahiya da ya wanke kura su za a yi ba wata-wata ni ba a yi min haka nan wallahi gani to waɗanga a rungumi zaki zai abin ga ni a gwamna a sunan su <laughs> in ji yan kwaya dan kwaya in yi cika ciki dai da waɗanda sai ya ce shi a gwamna <laughs> wanga ko shi a kayan shugaban ƙasa zamani shi nika zubawa da a rungumi zakin ga da kowa ya kyale ni duk su, in zuzzuba su Allah shi wallahi in nuna wallahi ko ka faɗi ƙasa ina zazzaga ka ciki su ci su mutu ko da sun ci sai su kamar shin hankali sun yi shaye-shaye da alhaji ya warke na tabbatar da kora su za a yi ni ai wallahi ni na wuce haka nan bari in abin ga kahin ai ni ba yi haka nan ni walla ba yi haka nan a rungumi za a kai bari dai rukuta su gaba ɗaya in ya ya muce ga Allah sai mutu ya ci mugu abu ya mutu bal eh yi haka ka ga kai sun shi ka ka sun je eh. ya ka bari ka bari in ni dawo kajiya wanga walla tuba ka iya ci don ba ka na ba mm. Mm, shin ina tambayar ka shi makaranta ku lamba nawa kai na zero percent kai kai kai Allah ba zero ah. masha Allah Allah ya faɗa na ya yi kowa kokari to lamba zero na nawa kenan ku nawa na nawa kenan na 37 da bakwai kai kai na 37 da ah, bakwai ni na talatin ku nawa kuke ajin ku mu cikin kun kai 40 mun kai 40 ku 40 ko ah, to kenan mutum biyu ɗaya ne a mutum biyu ɗan na bugi na tsere ba a Allah sarki faɗi in sha Allah zan gamu da mallami in ba shi cin hanci duk kai za ka zama shugaban su ka zan na arba'in kajiya ko duk kai za ka zama shugaban su mm. ka zama nan kajiya na ruwanka da inda zanna wurin su caba zanna da shi da damo mina na a ciki ina ruwanka da abin da a ciki tuwo na to tuwo gojurgo za ka ɗauka ka kama wani kuma gani ni ina jin yunwa in kana jin yunwa mini kai maka ba ka bani tuwo in to su caba abukan nau abban kai ma tuwo girma da arziki a a za ka bani tuwo to ni ban ce ba na ki baka tuwo ka ci ana kai ma daji gida bai koshi ba kada gida ya hada rami in halancewa an kai abokai na ba su yi ka ba bujuru ka ka fara da irin abubuwan ka Ka ta can inda mai ayan tana da hura ta baka ka ni ba sun shan hura yanzu gojo ka ta tana da hura ta baka to abinda za ni bari na san abin da na kulla salamu alaikum kaska hajji ya kaska alhaji ya alhaji ya ji da jiki alhaji sannu alhaji sannu sannu allah ya sauka Allah ya sauka zan koma can waje in zauna tun da dai bai kamata in zauna ko ga hajji ya kaska ba eh bari in gani a'a kai wai har yanzu ba su taho bari in gani in suna in ma ga su can tahi ga su can tahi ga su can tahi bari in yi shuka ma ba bari dai su taho a kai taba

to bari in tayin mai da kwano gida alhaji ta tayin mai da kwano gida mm-hmm. to a zama mana ruwa gobe mun gode wa ka samu muku ruwa yo haka ne kasa ga wani yawo ah, to ba ah. ni ba a والله حبيبي اورندا والله ما والله حبيبي اورندا والله قريه والله قريه الحاج ما تقول لا لا كابوس ها wallahi da abu ta mutu da mutu mu yanzu mota wallahi da mota ga ni tsere shi ke ta wai ga haka an ga ni ai wallahi ni an ta wallahi ni an ta wallahi kai kai kai kai kai kai saki saki wallahi ina bugu kake ina hagu saki wa saki ne ce saki saki kai wa mina na ku kai kai eh mina ka ni wa mina ka eh? ka alhaji Alhaji kana gani ba? Alhaji kana gani ba?

shashaya suka yi har caca suna yi caca suka yi komi yi suka yi da ne na sallame ka gojirgo yanzu za ka dawo to ina so zan za a aike ka wani wuri amma ba yanzu ba to alhaji ai abi na zo min na mamaki ko can na ce wallahi waɗanda ba a gama lahiya da su a alaka alama zama na ina hajiya zama na gidan ga tsoro na suka shi yasa abba su mugun abu eh, eh, a shaida maganin ka ne kai ta ya ni wallahi iya kai shi ta mu duk dabbar da muka yi da su mu wani hanyar da ya wallahi alhaji wanga abin sun kai ma ban hankuri da ya nake duk dangan da aka yi ayi amin wa alaikum salam alhaji ya jiki to na ji sauki madalla kuna nan lafiya madalla ya mai gidan alhaji na nan lafiya Madalla. da yana na gode ina Batun kudin da ka aika kai a kwana biyu. Wa? Da wa na yi? To haka ya ce muna. Shi ko dirgo da kanshi ya je karbo kudi wuri na? Ka shi ya ce na ce ba da ba da A ni ba mai haka da godirgo ba amma babu komai.

hakan kaji wanda kake tare da shi akwai dan matsala ta jin jiki ka tsoro da al'amari to ni da kullum ina da so in tore in shi Allah bai yarda ba kuma babu shakka kure kuna nan lahiya da yara da iyali lahiya lohana madalla madalla daga kure dai al'amarin nan daga shiru shi da lau ban ƙara jin komai ba na mai rakatin dan abun nan da ka karba kace za ka yi dan abun nan kuma shikenan sai abun nan hmm? a to eh to ranka ya daidai abin da cewa nan gudurgo ka ɗaiko yaushe ko riba ban gama ban ma ci ƙarar kuɗin gaba ta kare gudurgo to ce ka ce wallahi ƙara ta zaka yin ba wa da wa na yi gudurgo gudurgo ha zauna zo zauna bari ai gudurgo na zuwa zauna shi gojirgon din da kanshi ya goyi faɗa maka haka ya ce ka ce ƙara ta malam ba ka kuɗin ba su assalamu alaikum amin wa alaikum assalam alhaji ko da yake ba zama zani ba zani na nan ne ina yi ne zani na nan ne yan eh, abin ga kai kuma mun kawo ka baka taho ganin alhaji ba sai yau ko muna hukai ba ku zakuwa ganin alhaji sai kun sai inda ka ga ya muku eh? alhaji wallahi samri nika yi shi na gashi nan ba ku zakuwa ganin alhaji sai kun ga ya ji sauki alhaji ina zuwa do Allah to gojigo eh? ina da magana da kai kada ka dade magana do Allah zuwa alhaji bari in dawo ya faɗa min wata magana a'a nan ne kai munafiki ba ka kuwa ganin alhaji sai na ce alhaji do Allah ina zuwa to alhaji ni ne ka ga abin da gojigo eh, ai na ga alamar rashin gaskiya to babu komi babu komi Allah ya sauke shi ke nan kure sai a isa gida ko to madalla ka ji kure gode kwarai mutanen duniya abin nan yana ban mamaki su mutanen duniya ba su iya yin abu sai dai su je su yi ma mutane abubuwa ga sunan iri-iri waɗanda bai kamata ba. Assalamu alaikum. Amin wa alaikum assalam. Alhaji ne. Ah. Kai. Alhaji barka ne. Alhaji. Eh, Alhaji. Na fara. Muna lafiya? Na gajiya. na Mamaki da kuka iska ina yi mamaki na ne wai gojirgo irin zama na tare da shi hmm. wai har ya je waɗanda ke karɓa kuɗi hannu na biyu su ya je ya same su to ba na ce ba alhaji ka kyale shi ba gojirgo ba abin da ya kaje da kai ba ya cuta cutar kaɗai ya kai a yanzu ana kusa cutar kaɗai ya kai ni a ni a da rike da layan ɓadda wasani to abin da nake son kusantar eh. da dai gashi mun kawo bakin gari eh. ya kamata mu dan saurara da nan wurin ga insha Allah ina ganin nan abba ba hanya ta shiga gari wanda ka wuce nan muna eh. ganin kuma duk wanda bi in mun ka tambaya ina ganin za mu ganewa bari dai in ƙara diba in na amfakin garin don nan na a hanyar inda aka bi a shiga garin to koma haka din nan ni in ya gara ma sai in tsare kuma wannan ya ba su na kai kuma rawa bari in diba saba kun saba kun saba mun saba sun saba ke saba wannan eh? wannan oh baki baki nan ne ya taho dai na halar daga birnin to mutanen kuke ah, kuna hausawan maliya Allah ku ku muna lafiya da zuwa na nan Eh? na kai da nan wallahi da nan nake gidan uban gida na zani na gida zaka gida ko eh. to madalla ga mun ga ne kishin garin ga hake ni hmm. Ha? ga maganar banza kai ko don kana ba haushen maliya a haihici a haihe ne garin ga cibiya ta na garin ga ta kakana na ga ke nan da ta gari na gari na gari na to yanzu tambaya za mu yi ma eh. Allah ta ka sani to wato wani mai kuɗi muka tambaya ana jin shi alhaji burguje alhaji burguje to ni awwani yi. wani shi to in an ka zo in ba ga alhaji burguje ba to sai ni tabban tabban ni an wani gari ya san eh. shi ya san shi madan ya san shi to ba to a batta nan tunda dai ka san shi mun ji daɗi na san shi mana to akwai wani nan kuma eh. ana ce mishi alhaji gojirgo gojirgo ni ni an gojirgo kana gojirgo na alhaji burguje ko da kai yi. ya shi ya ta ko kana muka son mu gani to lahiya wato zamna zamna ta to ka gane ko eh. wato abinda mun ka taho da shi shi na muna da wani abu da da uku na duniya to eh. guda yana da sarkin masar guda eh. na ga sarkin guda alhaji daga su babu shi an ka kawo ma da adda furkan sai wannan abu kuma sai mun daidaici mai kuɗi wanda babu illa guda uku ɗaya na duniya Eh. sannan a bashi amma ku alhaji burguje ya dace tun da dai ha an male sun kula eh, don mina na in ta yin faɗa mai eh, za mu faɗa ma ko ne ne ta ta kwamfuta ta kwamfuta ta mi duniyar ga babu kamar taurin kamo tashoshi a labari haka so ba Allah sarki in hira haka so in wani abu na kai bace ka tame sana faɗa ma inda shiki daga nan ku habbin ninsa inda shiki tana ce ma ga yacan ai Allah sarki amma ka gane ko eh. da za a yi da muna dai son ka ce ka gwada muna alhajin tukunna amma ka hayan mu isa inda yake eh. za mu faɗa ma duk yadda abubuwan su to a faɗa min don ka san dai yanzu abin da muka so mu fahimta eh. shi yana da kuɗi ah. don kan alhaji burguje alhaji burguje daga nan har Kano babu wanda ya kudi alhaji da can mun ka ji labari ne shi yasa ya yi kowa kudi Kano su kudi da kudi kasa. kin kare ne a arzigo eh. a'a ah. wani abu ka san mu shirya ta shin kai kana da arziki a'a ah, ah, ni wallahi gundun buli ne ka Allah ne ya sa eh, eh, rayuwa ta ina shinawa eh ka samu arziki ba ka so ina son arziki mana Allah mun misali yanzu a kasa kudi ne biyu a ce a baka rabi baka so wallo kaku ada na zan mai miliyan miliyan goma to ka gani sun muka mu shirya to in har ka kai da ka ka samu ku samu to to eh. in an zo gare shi in har an dace yayi mm. in Allah ya za a baka na gari masha Allah ba baka na gari to zuwa buka in shike ai mai bayani da kuma da tare da kai za tare da kai za to a wai eh. kaga abin ba wani abu na ba gashi nan wanga abin kwan hita ta annan eh, hita ta annan to ba a buɗe ta don ka san hadari ta ba dauka zani in kai mai ah, abin da ba shirya da ko in mun ka zo can eh. mun ka shirya da shi to ka gane ko eh. za mu buɗe ta da ka gane ko daga mu sai kai da mu saka ciki ni in shiga ciki ka shiga ciki da ka gane ko sai mu taimu mu kai mai mu ce kwamfuta ce to kana ji na ko to da duk yadda tabe ta ce na son wani abu ka wada mai a ah. to wasan son kuka in yi labari kamar radi yawa in alhaji burguje ya biyo nan eh, sai in ce tashar ilela in kamo mai in ce tashar sakwato in kamo mai ina iya wannan ina iya haka nan za a yi muka to bayan ya ba mu kuɗi sai mu zo mu raba da kaya to shikenan ka gane ko ko eh ta sun aka yi aka ta

to da nan aka shiga wanga shi a radio hita ko shi a radio hita to da ina ne ka shiga da nan za ka shiga to a gani go a gani wanga ba burodi na ba da ka san tukunna hadda burodi ciki to ka gane ku eh in an ka saka ciki ta sai ka faɗa mai to abin da tambaye ka duniya ka faɗa mai a shikenan fa amma kuɗi za mu faɗa mai ta tsada gare shi yanzu in ni shiga eh. an ka ruhe eh. sai ku tafi ku faɗa mai ku ce ta hoye sai ku to to najiya najiya za mu sa maka ruwa da a ga dai burodi nan na gani ko eh, ku bani da shi bayan kwana biyu to a za a yi hita akwai lamba to lamba to to shike da to to to to to aje kai ta hoka jiya ta hoka jiya ba wata gulmata ba kakkace mun yi da kai a ta yi aidin riba ta mun yi komo daga nan komo daga nan kashiya eh. wanda za mu eh. in mun ka zo eh. in ko ka taho alhaji burguje an ka amshi kuɗin kashiya shi wancan gabo ne mai tabatu ne mu canke duk wanda za a yi halil kadai in amin shi kuɗin mai kasuwa wurin yan shanu ko ko a kasan ka san din lallan da a can awo na sani ina ganewa to kwantar da hankalin ka mu taimu kirawo shi to kai a a shiga ko a shiga dai shiga abu ne abu ne yana kai in Allah ya mun gaba cin alhaji din nan shiga to in shiga ko shiga to ma ya ya hankali a na shiga ka shiga ko to ga bire ne na in ka waje yin waci za don ka kuka ha a kuka to in taba ka ba to ya za ku yi ko to ah. za mu mu za mu sai mu ga alhaji mu dawo eh za mu na mu hado mu alhaji mu taho da shi ya don in mun ka taho da shi ka sa abin da zaka faɗa mai kaji ko sai an taba mu kai ka gidan alhaji mu taho da shi sai mun zo ai tana haka za abi ko na da mutum hakuri ake yi da halaye amma yau kai ya hakuri gobe kai ya hakuri kullum bai zama a gangan koyo shi hakuri bai hakuri ka sani ko alhaji mutum koyo shi yana da cutar ta koyo shi haka mun san yadda gwajirgon ta kam yanzu ni ai yanzu haihuwa ɗaya mata suka ce horon abin nan ai ko ɗanka ko ɗanka na ai mutum ya kasa dai eh, saurara ma haka gobe ka sa ɗanka cikin dukiya ya bar talar jibi ka ba shi ya bar talar to gaba yana ya kusa ya kai ka salamu alaikum salamu alaikum amma alaikum salamu salamu alaikum salamu alaikum السلام عليكم لا يا Alhaji wuri ka yi. Lafiya lau wallahi. Na gajiya. Mun ce ku lafiya. Mun zo lafiya. Lafiya lau. Baki daga ina? Daga birnin Misra. Kasuwar Misra. ni baki ne na ga alamu babu shakka na ga alamun lallai daga nesa kuke tafi wato zama hmm? abin gana mu ko mu gana da baki ko ta alhaji yawa alhaji wato wani abu ne wasu zuci kama abin da kawo sai da sarkin makka sai sarkin misira ke ku gane ku ke ku kai ke ku kai uku daga kuɗa da kudin sai ne duniyar ka duk duniyar ka babu wanda da kudin sai wannan abu ba wato computer ce kai ka cancanta da aka ka cancanta a kawo maka ita computer ce ni dan computer computer duk duniyar ka wasu na'ura ce ka gane babu kamar duk bukatar da kake da shi shine ga labari in kana na Ingila ko na America ko na Western Germany da hatta da da ko ina son ka ji ka tambaye ka tambaye tana faɗa Allah ya sa ko ni ya kaso duniya ka tambaye ta wai faɗa ma ɗaya za ta yi to yanzu ma kan to yanzu abu tana ina yadda za a yi shirya ma za in kana da bukata mun zo da ita ne shi na muka ci to ka hamu kawo ma ita ka gani tukuna sai mun jira a yanka mun jira ka mun zo mun hada ma da abin da ke in mun ji in kana bukata sannan mu mu gwada ma abin da mai da shi babu shakka muna da bukata eh, muna da bukata amma ka gani ba ba da wani tsada ba gare ku alhaji ai ba ta da tsada ma kudin ta ai ba wani sai ku ku ne to sai ku ne sai da muka dubu ne kawai to gani na dawo to ga dubu hamsin masha Allah amma ba da ba da kuɗi sai na ga abin kana gani ai ka ga gani ai ga mun ga ka ga ka ga ta ka gani alhaji insha Allah ka gani ai mu harkan babu wani abin ga bismillah eh. Allah bismillah ku sai ga Alhaji aha Haji kana ji ko? Aw ina ji. Wato da zumun manta mun faɗa maka ba. Lamba? Lamba kwamfuta din ga. Me an lamba? Ko wannan in za a bude ka ko wannan ake cewa. Ko wannan eh, ko? Wato ita ce kwamfuta ko wannan. To ina su alhajin suke? Suna nan te ai tare muke da su ne sauri yanzu faɗa maka nan ba kakka mance ka ji. To shikenan ba ni mancewa. Zan je yanzu tare da su. Ba ni mancewa. To. mu da ya da ganin alamun shi yasa nace ma yaran nasu dan daga su ba masha Allah ba mai to ka ga ta nan Alhaji ka gani to yanzu ya ake operating dinta wato yanda ake bude ta ba na lambobi nan ko lambobi na lambobi ko na gani waɗanda da ka gani ne na gane su ka gane su ko to ka kama kowace irin tasha da haka duniyar ka ku wato in ina son kamar ingila eh. amerika eh. kaduna hmm. da sakwato wato duk lambobin na haka taba lamba ɗaya za ka taba sai in taba lambar da eh. nake so sai kawai ka tsaye ta kawo daga nan ko haka daga ɗaya har zuwa ashirin da alhaji gurguje alhaji burguje dan kwarai ga dangi suna gaisuwa duk jama'a suna marmari alhaji burguje dan kwarai ga dangi suna goma mm. eh. to yanzu in kana so ka wato ta mutu kenan ta mutu ba goma mm. in ka taɓa ingila sauƙi kenan in gele bibi sai ko da ta biyu ta daga ɗaya babu ta ta biyu ka gani bibi sai ke magana watan alhaƙiƙa duk jama'a sun riga sun ce lalle lalle sai alhaji burguje ya kawo hankalin shi domin ana son ya ranta ma majalisar ɗinkin duniya kuɗin da za ta ƙara jari dangane da farashin kaya sun tashi wato ko ina wai an san da an san da ke. ko za ku kirga a ba ku bi alaji ai mun yarda da kai ai mun yarda kai ba ku madalla na gode mun barka lafiya madalla na gode alaji na gode to sai mun samu wani zamu kawo ba na eh, ai wani da ma da ma samu da ba ku wanda abu ne wasu baki bakin nan da kuka ga sun zo kai kuma su ne suka suka sayar min da wani injin nan irin na zamani oh. eh, ana kiran ta kwamfuta shine eh shine to ga ala in kun ga wasu ku karo su don a lallaba a kai min ita gida so eh. jirgi shaho yaka shaho ga shaho ko ne kana wani mutanen kuna na jirgi da shaho hmm. ba a gane su ba wanda ba ta tsammani na ba da Allah su kama maku a kai muna abin nan a rika kwarai to na wuce ga da ƙara ta kai k'a rika sosai kai alhaji nauyi ba amma kai abin na da nauyi ba alhaji lalle ka sa a sai yau za mu ji labari Thank you. ku yi hankali ba ku yi hankali san abu ne ne mai kudi da yawa kada ku doke ne ku yi hankali abu nauyi da to a yi a hankali a hankali a yi hankali a cikin ya ce shi da bude ka kalle shi ya biyu ina rama Madalla, damo, yawwa, na gode, hindo, a caba ga abin nan a ba garin nan kaji ko al'amuran nan da suka bari in ji bari in tuni na amerika ne kama amerika lalle kila amerika ke magana daga nan murya amurka sashen hausa ke kaddamar da cewa eh, alhaƙiƙa hawa yau wajiya ana nan dai kan maganan nan ta cewa turan amerika sun yi alƙawalin za su jefa alhaji furguje a duniyar wata domin ya zo ya gano amma sarki abdulrahman na istanbul ya ce ba zai yarda da jefa alhaji furguje ba sai an zo an tambayo ra'ayinsa bbc ke magana wato alhaƙiƙa eh, daga bbc an riga an sha bonjour misiyo bonjour misiyo kamar talebu vous je vais très bien merci et vous moi aussi merci est-ce que c'est Kemba c'est ton alhaji burbuji idiballa tabuwa jika wato nan ne ya alhakika wani labari shahararre da ya kuturo dole ta ɗauki ƙwaryarta tana cikin bara tana cikin bara ɗin ga ta kawo cikin mutane ko da ta buɗa ƙwarya sai ga ya kurciya ta tashi daga nan sai wani sarkin garzama ya ce a'a alhakika wannan takarda tashi ta ba wata kurciya ce ba ille mm, takardar wazo biya ce ko da aka duba sai aka gane da jama'a suka hango haka sai aka ba tsohuwa rashin gaskiya amma sai tsohuwa ta yi gardama ta ce ba takardar wazo ya ce ba kurciya ce ko da aka buɗa sai aka tare da kurciya ta yi hira ta tafi sama abin alzihu na mai riga ne wato nan ya daga nahiyar yankin Nijar ta yamma suka aiko da wata takarda ta cewa a roƙan musu alhaji burguje domin ya sa musu kwai gudanar lantarki wanda zai haskake sashen Nijar da Benin da Togo da Mali da Ghana da kuma sashen Najeriya har ya kantamo da haɓan Mali saboda hakan ga ba mu ji abin alhaji burguje ya ce ba ko da za a sa musu wannan gwala su watan kwamitin da na zauna daren jiya a timbuktu sun riga sun shirya cewa lalle lalle sai alhaji gurguje ya saki kaska in ba haka ba hukuma za ta wahalshe shi ta muzanta shi a wahalshe shi ta iska hamada da ta ya girgizar kasa saboda kaska tana bata mishi arzikin gida tana wace mishi dukkan wasu al'amura da yake yi to yanzu abin da nake faɗa miki mm-hmm. sai ki tattara naki ya naki mm. ki tafi gidan ku alhaji ni kawo ke shin baki ji abin da na faɗa miki ba ina ko ni sani ni kawo ko me kawo ga auren Allah na ce ki kare ya naki ya naki ki tafi gidan sai kuma na nemi to abin da ya kawo sun faɗa ni ba ni neman wani dogon surutu da ke ba ni wasu na da na faɗa miki shin kina so sai mun yi ba daɗi da ke ka faɗa min dalilin su na ya gidan mu amma ban ka sai ka faɗa min dalili a kai ba ku da komai sai ya gidan duk irin tarkace da kika sani na ki dai ne ki ce ki kwasa ki a ni kan gaskiya ban zuwa sai ka faɗa min dalili haka dai sai mutum ya je gida dan san da ya komai ko ba kada ki min banda kada ki min banda na na kwashe biliyoyin kuɗi na na je na so abin da ki zo kina kina sai ka ce wayan sai ka doka wasu miliyoyin kuɗi babu dalilin ko ne abin da na ma wani da ya ce to ni ba wa abin da kuma na faɗa miki kare dawo same ki magana Alhaji gurguje Alhaji gurguje Alhaji gurguje mutane murna su kai kai ka san daren ka ba ka san ba kaya Alhaji gurguje da lantarki ya muna kaga damo yana rashin kunya alhaji in ka basu taɓa da ka kyauta muna in ka basu kalka da ka kyauta muna aka take wato ko ba a yi a kwanci ɗinta ba ko ba a taɓa ta ba shi kenan sai ta kama waƙoƙi mutanen nan lallai akwai hikima wa alhakika akwai wani shahararren bayani wanda kwamfuta ke son ta yi tsakaninta da karkon da a cikinta amma wannan bayanin an biɗi alhaji burguje ya daga daga kusa ga akwatin kwamfuta saboda kada ta fara wannan aiki ta jajininsa an ci alhakinsa ba za a so alhaji burguje na kusa ba lokacin da ana wannan bayani wallahi gane kila ma ina hito sai na yi kusun ga tsara ta wallahi duk ta tankwashe dan burodin ga da sun ka same ya kai kuma cin burodin ga babu ruwa wallahi yau kwana biyu cikin akwatin abin ya kai min ko a'a yanzu ban san wanda zani ba in alhaji ya zaka in ce to kuma ga ina ta lambar da sun ka faɗa ne amma bari in alhaji ya taho in sa ya buɗe shi duk wanda za a yi watan wannan daga rediyon switzerland karin bayan ya bude shi idan bai haka ba abubuwa zai yawa za su same shi iska hamada da tsananin fari zai faru a shagonsa a fadarsa a hwalonsa a duk inda ya aje wani kayan tanadin arzikin kasa dole ya jaye ya bude kwamfuta to ni ya zan yi bude ba san ba namba namba in gane wallahi na mance ko ko kowa na yin wallahi to na mance ne dai na mance walla alhaji eh? barka da muna na bana ya da na gajiya ba gajiya muna la ya lau kuma da yanda yalla alhaji baka ga inda golo bolo bolo ba a ba ba ko ba ka ko ana ne shi ya bagari wallahi ya kwashi kana ta ce ni da aboki na mun magana ce a ta ce ya kado kasko kudin mota ne a kai wani na ya lona awo ya an ina kiyashi yayi wallahi ya kado kasa dogarwa fa da kwariya